assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ga wani kazalika wani sirri shi ma tsohon ajiya ne dai wanda wani na wasu dan yi tambaya dai to amma za mu sako shi din a majmu'a saboda yanayin yadda rayuwar take duka dai shi ma tsari ne amma wannan tsagau ne gaskiya ana rubuta wannan ah, hatimi da wannan dan sakandamin da yake sama wa'atu atu wa atu atu yauwa shi ana rubuta shi a sama kafin waɗannan shi ma wannan hatimin ya biyu baya eh, insha Allahu ana rubuta shi kuma ana rufuta ana rufa shi ne da fatan munjiriya e fatan munjiriya wani kifi ne wanda kusan mafi akasari yawanci dai na san akwai wanda sun sassan shi ne e eh, wanda ba a san shi ba a tambaya wani irin kifi ne to ana samun wanda ba a daka ba eh wannan sagaune ne sadidan eh ana iya sa ko a hula haka ka makala shi in kana da hula ka makala shi in kuma babu ana yin kambu ne da shi gaskiyar magana e bi izinin layi ta'ala in dai ki bugu ne kan sadidan ki bugu sadidan ne wannan wannan ki bugu ne insha Allah bi izinin layi ta'ala in dai har aikin ya haɗu sosai to gaskiya yana taimakawa sosai ma kuwa eh dan shi ma wanda na jaraba ne sai dai ayi hakuri tsofaffin rubutu ne kuma tsohuwar takarda ce Eh, shine na yi kokari dai na dan zakulo shi saboda yan uwa a amfana a samu tsari dai a dan wannan lokaci Allah ubangiji ya dafa mana ya kuma wuce mana gaba da neman karin bayani ana iya kira 08065826839 mai magana arama aliyu daga boci tilan fulani allah ubangiji ya samu dace dafa mana ya kuma wuce mana gaba haka zalika kuma amma an samu wanda in dai sanda ya taba shi gaskiyan magana baya yi da karfi har ga allah eh wanda in dai har an buge shi ne gaskiya baya yi da karfi ba baya yi kwata kwata amma ba zai yi karfi bane eh insha Allah Allah ubangiji ya samu dace assalamu alaikum